nazarta zarta kundin kundin littattafan hausa hausa ku kasance da mu makirci kashi na bakwai musamman nake sa a sake su kin ji ko gyaɗa kai safiya ta yi tana wani ƙara shagwaggwabewa ita kuma tana ta shafa kanta tana lallashi sai da mami jimila ta tabbatar da safiya ta koma bacci tukun ita ma ta kwanta a gefenta ta ci gaba da baccinta tun ihun da safiya ta yi ummu ta farka dama baccin nata rabi da rabi ne she da muryar safiya da ta yi ne ya sa ta lallaɓo jikin windon ɗakin jikinta na rawa tsoro da tashin hankali na daɗa bayyana a fuskarta tsaye ta yi tana kallon yadda mai jamila ta taɓa safiya a kafaɗa ta juya da ita ciki hannu ta ɗora akan ta fashi da kuka tana ambaton sunan ubangiji murya na rawa ta ce Shi kenan kila kuma ta ta kusan zuwa ƙarshe ni kayari da sauri ta leka isma da ke bacci ta haɗa zuba ta yi sharkaf gwanin ban tausai gyara buhun wajen ta tana magana cikin karyewar murya ta ce ki yafe ni ismat wannan ne kawai gatan da zan iya miki bayan shi ba ni da yadda zan yi da ki bayan ta gama gyara ismat ta ja gefe ta tana jiran ta ji ta inda jamila za ta duro ta minti talatin tana jiran tsammanin ji shiru ya sa ta zauna gefen gado ta zabga tagumi tana hasko fuskar anna da ta gani a cikin bidiyon da Jamila ta nuna mata rannan. Murmushi mai ciwo Ummu ta yi da ta shafa kanta ta ji shi sal kamar ba kan mace ba. a jiya zuciya mai nauyi ta sauke tana tuna yadda suke da Jamila kamar 'yan biyu da suka fito ciki ɗaya tsabar yadda suke a tare. Tushe mafarin komai. Allah ya kyauta miki umul kari ke san baki da aiki sai maganar wani sagir a haka in kina cikin mutane ba wanda zai ce kina magana har haka dariya ummul ta yi tana sakowa daga gadonta da ke kallon na jamila irin ko a jikin nan nata ta ce shi na fara so a rayuwata ni fa saboda shi na ce ba zan ci gaba da school ba har sai mun yi aure da shi yaya aliyu ne ma ya ce in fara tun da sagir din ba guduwa zai yi ba murmushi dauke a fuskar jamila ta ce ni ma ina son na yi aure amma tuni na yi fatali da wannan ra'ayin nawa taɓe baki ummul kari yi zuwa ta yi ta ɗaurayo kofin da ta sha golden mu ta dawo sai da ta adana shi a cikin lokar ta tukuntace hmm har yanzu kin kiki sanar da ni wannan uzurin da na san tabbas ba shi da wani karfi murmushi na nan a fuskarta kwanciya ta yi a gadonta tana jawo littafin kemistiri da za su yi jaraba ya shi a gobe shiru ta yi bata ba kai da amsa ba can dai ta waigo ta ce na ce ba za ki gane ba kawai a bar magana ko a jikin umar ita ma jinyo littafin ta yi sannan ta ce duk dan sunna ba zai taba gujewa sunna ba dai kuma ina nan zan ta ganar da ki har Allah ya bani ikon cin galaba a kanki Dariya kawai Jamila ta ta ci gaba da karatun jarrabawarta abubuwa da dama cinkushe a ranta ciki har da ƙudurin janyo Ummul Kari cikin ƙungiyarsu ta mata zalla. Sun daɗe zaune suna duba littattafansu ba ma su kaɗai ba kusan ɗalibai da yawa suna a kan littattafansu sai ɗaiɗaihu da ke ɗan shawagi daga cikin ɗakunan kwanansu zuwa waje kamar an tsikari Jamila haka ta ajiye littafin ta saka takalminta har ta ɗan gota Ummul Kari jin bata tanka mata ba ya sa ta dawo da baya ta ce zo ki raka ni kwanar su Maimuna filis. fuska ɗaure Ummul Kari ta ɗago daga kan littafinta ta ce ba inda zani ke ma ina miki addu'a Allah ya yi miki katangar karfi da su harara Jamila ta watsa ma Ummul Kare da ta maida kanta ga littafinta bata sake ce mata komi ba sai dan karamin tsaki da ta juya ta fice tana maganar zuci Ummul Kare na ganin Jamila ta fice ita ma ta aje book ɗinta a gefe ta bi bayanta maimakon kwanar su Maimuna da ta ce za ta je sai ta ga ta waske zuwa bush ɗin bayan ɗakunan su waje ta samu ta laɓe tana hangenta ita duk a tunaninta kashi ko fitsari ne ya matso ta yasa ta waske amma ga mamakin umul sai ganin su ta yi ɗaya bayan ɗaya suna bin hanyar da jamila ta bi a inda take laɓe tana kallon su mutum kusan takwas ta ga sun bi bayan jamila saboda son ganin kwakwaf na umul kari kin tafiya ta yi ta tsaya a dole sai ta ga dawowarsu umul kari na nan tsaye ganin ta gaji da tsayuwa ne yasa ta ɗane kan wundan ɗakin su ta zauna bini bini ta ɗaga kai ta kalli hanya har wajen gefin magariba ba ta ga alamun jamila za ta dawo ba shafa ma kanta lafiya ta yi ta sako ta koma ɗakin shirin tafiya masallaci yin sallar magariba amma tunani da zargin jamila na nan cinkushe a cikin ranta tana tsugunne tana alwala ummul kare ta ji durowar jamila kamar daga sam da sauri ta ja baya ya hana ta faɗi ɓata rai ta ce kin firgita ne. kamar wacce aka wullo daga sama dariya jamila ta yi ta ce wa ya sani ko daga saman aka wargo ne har ummul kari ta kura da niyyar tambayar inda jamila ta je ko mai ta tuno oho Ɗaukar littafin da ta fito da shi ta yi sannan ta ce ki yi alwala mu wuce taɓe baki jamila ta yi ta ce ina fashi Jinjin da kai kai ummul kari ta yi bata ce komai ba dan ta san sarai ba ko da yaushe jamila ke sallah ba wala tana cikin tsarki ko aka akasin haka a tare suka jera ummul kari ta shiga masallaci jamila kuma ta waske ta yi wani wajen daban tsakiyar dare sai da duk kowa ya gama abin da yake ya yada kafaɗar shi ƙararrawa ke tashi a hankali ƙararrawa ce da iya ɗaiɗaikun mutane ke jinta ƙararrawa ce da ke nuna da alamar kira na gaggawa ga 'yan ƙungiyar mata zalla cikin bacci jamila ta fara jin kiran gaggawa daga tushen komi ba wani tsoro ko fargaba haka ta tashi bayan ta tashi maryam da ke kusa da ita duk da ita ma ta ji kiran amma magagin bacci ya hana ta tashi kamar an tashi ummul kare daga bacci bude idan da za ta yi ta ga jamila da maryam suna daura bakin kyalle a wuyansu shiru ta yi ta lafe tana bin su da kallo har suka ja suka fita ba tare da wayoyin kowa ba suna fita ita ma ta sako kafarta ta fara bin su hankali cikin tsoro da faduwar gaba Tanda da ta ƙarasa fita, sun riga da sun ɓace mata ɓat, haka ta gama wurwur ga manyan idanunta amma bata ga alamun inda suka bi ba. Cike da tsoron abin a zuciyarta, ta dawo kan gadonta, ta lafe tsoro na daɗa kama ta. Washe gari, haka umul kai ta yi ta bin Jamila da kallo, kallon tuhuma da son jin ina ta kwana jiya. Ita kanta Ummul Kair bata yi bacci ba har gefen asuba tana jiran ta ga dawowarsu. Jin kallon Kairin a jikinta yasa ta waigo, fuskan nan ta ta dauke da murmushi kamar ko da yaushe ta ce, "Na ci ban biya ba ne?" taɓe baki kairi ta yi ta ci gaba da saka yunifom ɗinta wai gowar da jamila ta yi ganin gashin kairi a waje ya sa ta kafe ta da idanu Allah ya yi jamila da son gashi sannan kuma in ta gan shi akan wani takan ji bakin ciki da kunci ganin ita ba ta da shi a ranta take jin kamar kai na yin komai da gayya ne don ta kuntata mata babban takaicinta shine wani can zai mori kyanta ita ma ta mori lokacinta tsaki tai tana kara ƙudurta saka ta a cikin ƙungiyarsu ko ta halin kakan sai mu ga yadda za a yi wani ya more ki ko kuma ki mori lokacin ki tsaki ta kara ja a cikin ranta ta ce ko kinki ko kinsu ni da su za mu mori komi da komi naki mai shegen zurfin cikin tsiya ganin jamila bata shirya ba yasa ta sabi jakarta ta yi gaba ta ce sai kin tawo sosai suka tsunduma cikin jarrabawa daga ita za a yi hutu da sun dawo kuma za su dora da jarabawar ƙarshe ta gama secondary haka rayuwa ta yi ta tafiya kai ribata da wani wanda za ta ce ƙawarta ce irin sosai ɗin nan sai jamila jamilar kanta ita ta makale makairi saboda dalilinta mara tushe duk wanda ka gani sai dai su yi gaisuwar mutunci su rabu amma yadda jamila ta makale mata ya sa ta saki jiki da ita a sakin jikin da ta yi da ita bai sa ta sanar da ita sirrin gidansu ko su suwaye ba a hasashen jamila ne ta gane akwai maiko tattare da kai ko daga irin provision din da take zuwa da su makaranta duk ba ma wannan ba babban bakin cikin jamila shine ta ga mutum baya cikin kungiyarsu ita ta saka kanta saboda kwaɗayin abin duniya da ta shiga ta ji sharuɗan kungiya tabbas sun mata tsauri har ta so fita amma da yake ta saka ma zuciyarta kwaɗayi da son ta yi suna a duniya shi yasa ta dake kuma take yaudarar duk wanda ta samu damar shi ta yi mishi rijista a ciki wasu sun shiga don ra'ayin kansu wasu kuma an saka su saboda kwaɗayinsu wasu kuma an musu karfi da yaji yanzu babban burinta shine kafin su bar makarantar nan kairi ta zama ɗaya daga cikinsu ko ba komai sun zama ɗaya one way o the order za ta amfana da baiwar kyau da tsari da Allah ya yi mata wa iyazu Allah ka tsare mu da tsarewarsa a haka har aka yi hutu kowa ya kama hanyar garinsu wace ce ummul kairi Umar Kari ita ce ‘ya ta uku a wajen Anna da Alhaji Madu, tana da yayu mace da namiji sai ƙani. Namijin mai suna Aliyu shine babba, sai mace mai suna Munubiya, sai Ummul Kari ta uku, sai ƙaramin su wato Zaid. dukkansu sun taso cikin so da kulawar iyayensu gida ne na alfarma babban gida wanda an san da zaman su a fadin najeriya da kewayenta alhaji madu mahaifin umul babban dan siyasa ne da ya rike manya-manyan mukamai a fadin najeriya duk inda ka zauna ka ambaci sunan shi to tabbas an san da zaman shi mutumin kirki ne sosai inda yake da matar aure ɗaya wato anna mace ce mai hakuri da dattako mace mara son raini mace mai aji da tsantsar kyau wanda ka so mafi rinjaye na kyan kairi a nan ta ɗauko shi sosai suka ba 'ya'yansu tarbiyya wanda in ka gansu a wannan lokacin dole su burge ka a lokacin da wahala ku ji an ce waccan makarantar masu kuɗi ce daban a makaranta ɗaya za ka iya samun 'ya'yan manya sosai haɗe da 'ya'yan talakawa ana karatu a waje ɗaya to hakan ce ta kasance ga iyalan alhaji madu aliyu da munubiya kusan a tare suka tashi saboda ba wani tazara a tsakaninsu makaranta ma tare aka saka su ummul kairu su ne na baya baya akwai tazarar shekaru a tsakaninsu sosai inda ita ma ba wani tazara tsakaninta da auta zai kullum anna in ta tasa 'ya'yanta faɗanta ɗaya shine ba ta son su da ƙawaye tun ƙawaye na musu tururuwa ganin ba sa samun fuska kowace ce ta ɗauki ƙafarta anna ita ce ƙawarsu ita ce kuma abokiyar shawararsu lokacin da ummul kadir ta tasa tuni amma manubiya wuri aliyu ma ba wani tazara tsakanin auren shi da nata lokacin da kairi ta gama firamare a lokacin allah ya yi ma alhaji madu rasuwa sakamakon haɗar mota da ya yi sun shiga tashin hankali sosai dole daga baya suka dawo suka dangana kowa ya ci gaba da harkar rayuwar shi lokacin da mutuwar ta lafa a lokacin ne aka kai kayar makarantar sakandare ta jika ka dawo tana aji uku matar aliyu Baffa ta haifi ɗanta na farko mts inda Kairi da Anna suka ɗauki son duniya suka ɗora ma mts yaro ne mai shiga rai sosai. Ba wani nisa daga gidan Anna zuwa gidan Baffa. a lokacin kairi na dawowa suko za ta wuce gidan ganin mts haka in minubiya sun zo ƙasar da mijinta suke haɗuwa akan mts ita har lokacin ba wani labari Dan da suka yi aure ɗaukanta ya yi suka koma Egypt da zama inda a yanzu MTS ke karatu a can. Sanda kai da ta zana jarrabawar gama aji uku a lokacin Munubiya ta so ta ɗauke ta su tafi can amma ƙememe ta ƙiyarda saboda tana tunanin sigir ɗinta zai mata nisa. Hakan nan ta haƙura ta barta. Suna a haka Anna ta bijiro da maganar tafiyar Kairi makarantar kwana. Ita ma tana so amma tsaikonta ɗaya sagir da ya gama mamaye zuciyarta. Sosai suke son junansu don kowa ya san da zaman sagir ɗin. ba yadda ta iya haka babba ya nema mata gurbin shiga aka kuma bata Randa da za ta tafi sosai anna ta ja mata kunne akan kawaye ta nuna mata ba ruwanta da shiga hulɗar kowa ta yi abin da ya kai ta so wannan yawan nusar da su da anna ke yi na su guji kawaye ya sa sam kai ribata da wata kawa da za ta ce sun saba a wannan lokacin duk wacce ka gansu a tare sai dai a yi gaisuwar mutunci a wuce jamila ce kawai ta manne mata matsin yau daban na gobe daban tun kare na share ta har ta haƙura ta fara sakar mata fuska suke ɗan zama waje ɗaya su fira wani lokacin har abinci suke ci a tare ko da wasa kare ba taɓa sanar ma da Anna ta yi ƙawa mai suna Jamila ba kuma Anna bata taɓa gajiya wajen ƙara jan kunnen kairi na da ta kula ba ruwanta da kowa sai karatun da ya kai ta ana a haka ne har ummul kai ta gano su jamila na da guru wata rana ta taba janta suka je tunda suka je su daya bata sake yarda ta je ba saboda bata yarda da irin kallon da sauran ke mata ba sannan kuma tana yawan tuna kashedin anna a gare ta a haka jamila ta fara tallata mata maɗigo kafin a kai ko ina ai kuwa a ranar ta ga tsantsar tsiya kuwa sosai ummul kai ta tsaya ta yi mata tas kuma ta nuna mata ba ta buƙatar ta a rayuwarta ta fita harkarta gan tana neman ta tona mata asiri ne yasa ta nuna ita fa da wasa take kawai gwada ta tai da kyar jamila ta samu suka daidaita da ummul kari amma can kasan zuciyar jamila ta kullace ta sosai kuma ta kullace ko ta halin ne sai ta saka ta a hanyar nan ko da ummul kari ta haƙura ita ma can ƙasar ranta ba ta yarda cewa jamila da wasa take ba a haka ta rinka bibiyar ta tana so ta gano ainihin gaskiyar zancen ba ta gano wancan ba ta farga da yadda sai cikin dare suke tashi ita da maryam suna fita ba sa dawowa sai an fara kiraye-kirayen sallar asuba wannan kenan haka suka tattara suka tafi hutun da ba shi da wani yawa sama sama umar kairi ta yi sallama da mutane ta wuce sanda ta je gida ta iski har an yi baikonta da sagir bayan kandi da sati uku za a yi biki sosai ta yi murna dan ta ɓoye ba a gaban kowa yin ta cike duk da umar kairi ta dawo gida da niyyar sanar ma maganar jamila amma dokin saka ranarta da sagir ya sa ta mance da wannan babin har hutun sati su ya kare wanda a yanzu in ta koma sai ranar da suka kammala gaba ɗaya za su dawo gida kamar koyaushe anna ta yi mata nasiha da abubuwan da ba a rasa ba suka kama hanya suka tafi asalin komi. cikin nasara da jin daɗi suka fara zana jaraba wata ranar talata suna kwance bayan sun gama ihun gardi kowa ya koma bacci amma ummul kare ta kasa saboda fitsarin da ya matse ta gashi tana jin tsoron tashi hakan nan ta yi ta mutsumutsunta ta kasa koma bacci tana kwance a haka ta ga waɗannan 'yan ƙungiyar su jamila sun shigo kwanarsu dukkansu baƙaƙen kyalle a goshinsu wasu kuma sun ɗaura a hannunsu kara lafewa ta yi ta ci gaba da kallon su. Jamila ta hango sun janyo wata yarinya da sai da suka kara mata wata kwalba a gefen kanta tukun suka janyo hannunta. Kwalbar da suka kara mata MT ce. Ɗaya daga cikin su ta saka allura yar karama ta tafi kan yatsar yarinya. Jini ɗan kaɗan ya bullo kafin ka ce mai wannan kwalbar da suka kara a kanta ta cika fam da jini. Ɗan guntun jinin da ke kan yatsar ta suka rinka saka yatsar ɗaya bayan ɗaya a bakin su suna tsotsa. sosai ummul kairi ta hango labceciyar masifa da ta hana ta motsa babu inda baya rawa a jikinta fitsarin da ya matse ta ma har sai da ya fara zuba tana kallon su sai da kowa ya tsotsi hannun yarinyar nan tukun suka fara tafiya ɗaya bayan ɗaya ɗaya daga cikin su ce ta ɗauki kwalbar mai ɗauke da jini ta tafi da ita a kan idanta Jamila da ɗayar mai suna Maryam da suke kwana ɗaki ɗaya da su suka koma makwancinsu a wannan dare dai yadda kowa ke baccin shi hankali kwance ita kam ummul kair kasawa tai ga tsananin tsoro ga kuma azababban fitsarin da ya matse ta duk da haka sai da bacci ya sace ta gab da asuba ihun da ake ta yi ne a ɗakin ya farkar da ita a firgice daga ɗaga kan da za ta yi ta ga mutane an zagaye gadon wannan yarinya da ta ga su Jamila a wajen jiya har da malamai da principal wanda doka ce ma malamai maza su shigo cikin hostel. Da gudu Ummul kare ta kai bayi ta yi fitsari dawowa ta yi daidai lokacin da har an naɗe yarinya an rufe ta. A tsoraci Ummul kare To, ‘yan uwa masu sauraro, haƙuri sai mun sake sake saduwa da kashi na kashi na kashi ku har kullum har kullum Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV, to ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun samun sababbin littattafan da zarar